tamkar yadda ƙasashe bakwai na afirka suke da iyakoki da jamhuriyar nijar haka ma najeriya tana da iyakoki da ƙasar a jihohi bakwai da suka hada da borno yobe jigawa katsina zamfara sokoto da kebbi mazauna iyakokin sun bayyana cewa duk abin da ya shafi nijar su ma ya shafe su saboda lura da yadda suke hulɗa da ƙasar cikin lumana da 'yan uwantaka. tankiyar da ke tsakanin jagororin mulkin sojin ƙasar ta Nijar da ƙungiyoyin ƙasashen Afirka da ma wasu na ƙasashen duniya ta fara jefa fargaba cikin zukatan al'ummomi da ke makwabtaka da Nijar kamar yadda wasu daga cikin su ke cewa sunana ali aliyu jiki kan ba shi zango kan ba mu da muke zaune bakin boda to duk nan gare mu za su kariya a doka muna ji muna gani cewa yan gudun hijira za su zo su cika mana kasa idan yaki barke sau duk wani abu da za ka wallafa a Niger to zai faɗo gare mu na munan Najeriya musamman mu da muke kan ba yanzu halin da ake ciki ma muna samun labari daga makwabtan mu cewa abinci yayi tsada a makwabtan nan namu abubakar muhammad mazaunin Ilela ne ta jihar sokoto wadda ta yi iyaka da birnin kwanni na jamhuriyar nijar to gaskiya muna da fargaba sosai saboda kasan san mu duk abin da zai taba nijar to gaskiya mu dai nan kusan da illela to gaskiya mun ya taba mu duk lokacin da sun samu matsala to gaskiya za a iska cewa mu ma mun same ta saboda da mu da su kusan abu guda ne yan uwa ne kuma kasuwanci mu guda ne eh, yanzu kaga wannan matsalar ta shigo na gaya ma kasuwanci ya tsaya tsaf wani mazaunin sokoto aminu sambo shi ma ya bayyana cewa da wallahi akwai hadari abu in ya kace mai ba a san wanda zai hita ba wanda bai san hawa bai san shi da ba abu ya ce mai hadde munan makwabta najeriya ko lokacin da an kai abin ga libya musamman ban san makamun da sun ka shigo najeriya ba a san iyakarsu ba balle mu ne yanzu ga mu gida guda ma a ce an yaki ya barke to ko me ya kamata Najeriya ta yi ga al'ummomin da ke zaune a kan iyakokin kasarta da jamhuriyar Nijar ko da lamarin ya kai ga amfani da karfin soji Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin lamuran tsaro ne a Najeriya. Ko da yake ba ma fatan a kai ga batun cewar an zo ga maganar wannan tankiya ta kasa warware wannan matsala wacce yanzu ake kan yakin kumfar baki. Ah, amma idan har Allah ya kaddara cewar sai an kai ga abin da ake gudu wanda shine gwabzawa to dama a koda wani lokaci mutanen da suke makwabtaka akan iyakoki suna zama akan samun wato jin daɗi in daɗi ne ya zo in ma wahala ce haka sukan fuskance ta to babban abin da ya kamata ƙasar najeriya ta yi shine ta yi ƙoƙari ta tabbatar da cewar an ɗauki matakai ƙwarara na yadda za a kautar da mutanen da suke kurkusa domin kare su daga faɗawa cikin halaka ko kuma kai har-hare makwabtan haka su al'ummomin da ke zaune a akan iyakokin akwai abin da wataƙila za su iya yi wa kansu kafin jiran hukumomi. a Da zaran hakan an ji alamun motsin zai iya faruwa to ya kamata a ce sun yi kokari sun kauracewa yankunan cikin gaggawa duk da yake wani abu ne mai matukar wahala sakamakon halin kunci talauci da mazauna waɗannan yankunan suke fuskanta. yanzu ne takaddamar da ke tsakanin gwamnatin soji ta jamhuriyar Nijar da kasashen Afirka da ma wasu kasashen duniya na ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a inda wasu daga cikinsu ke fatar ganin an samu bakin zaren warware takaddamar cikin ruwan sanyi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.